الشيطان الرجيم من ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته La kawo mu yau yau shida ga watan sha'aban hijira a sallallahu alaihi wasallam dai da dari hudu da arba'in kuma yau sha biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha biyar. a wannan masallaci namu jami'u shekhi talhafi salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako كل جاب التدريب الصغير لأحاديث الجامع الصحيح والنظر بالضمانني العلامة المحجز أحمد بن عبد, أحمد بن عبد اللطيف الزديد عليه رحمة الله والنشين مجلس من ثلاثة فنمكم من كتاب الإيمان من طار بياني أكم باب أداء الخمس من الإيمان حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أدوك تند وقت عبد zo سكزو وجن النبي صلى الله عليه وسلم ƙarƙashin shugabancin jagoransu wato al'ashaddu abdulkai wanda aka ce sunansa al-mundi ibn ali radiyallahu anhu sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mun ji annabi sama ya yabe su ya ce marhaban bil qawmi la ghayra khazaya nadama suka ce ma annabi ya ba ikin Allah ba mu samun da iso gare ta saboda tsakanin mu da kai akai akwai kafaran mubar wato kafarai na kabilan mubar wanda ba su musulunci ba shi ba ma iya zuwa wajen kashe a watannin da suke na alfarma watannin da ba a yaki shine sai suka ce fa bi amrin fasli ya ma'aikin Allah ka umarce mu da wani abu wanda ya kasance fasli wanda yake rarrabe mana mu gane abu kaza daidai ne abu kaza kuma ba daidai bane shine al'amrul al'amarin da zai zama ya rabe mana mu gane daidai mu gane kuma abin da ba daidai ba nukhbiru bihi man wara'ana za mu ba da labari ga waɗanda suka a bayan waɗanda ba su samu zuwa tare da mu ba ka faɗa mana abin da zai rarrabe mana hukunce-hukunce na shari'ar musulunci abin da za mu yi da abin da ba za mu yi ba abin da ya kamata mu aikata da abin da bai kamata mu aikata ba mun kuma sai mu tafi mu kisar da sako zuwa ga waɗanda ba su da alaƙa yuban da shahi da mai ba wanda yake nan sai isar da wanda baya nan wanda ita ce ƙa'ida ta musulunci wa nadkhulu bihi sannan kuma ya ma'aikin Allah wannan abu da zaka faɗa mana sai ya zama mun shiga aljanna ta sanadiyyar wa ta'aluhu 'an al-ashriyati sannan suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da ababan sha wannan ababan sha ne suka halatta wannan ne ba su halatta al-ashri ba فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربعين النبي صلى الله عليه وسلم سيء مرسلت ده وسأبوه غداهلو سننكما يحنى سأبوه غداهلو أبوه غداهلو يتي سأيكتا سنن أبوه غداهلو يتي كمتي نيسانشيس أمرهم بالإيمان بالله وحده النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر سيسد في إيمان إذا ألا شيء كلام أبو أبو كوكينا wanda shine aslul islam al-iman billahi wahdahu idan mun dauka wannan shine zuwan su na farko to yanzu annabi sama yana umarta su shiga musulunci idan kuma mun dauki magana wasu malamai da suke cewa wannan ba shi ba ne zuwansu na farko a zuwansu na farko na musulunta ya gabata har lokacin da annabi sama ya yabi shugaban su ce inda fi la khaslatayn yuhibbuhum Allah wa rasuluhu al wal ada in an ɗauka cewa wannan ita ce shine zuwan su na biyu to ya zama annabi sama yana ƙara jaddada musu abin da yake na musulunci ke wanda ana umurkan musulmi ko da yaushe ya zama yana jaddada imaninsa akwai hadisi duk da yana da akwai maganganu a sanadinsa jaddidu imanakum da qawli la ilaha illallah ko da yaushe ku zama kuna jaddada kuna sabunta imaninku ta hanyar faɗin la ilaha illallah hadisin yana da maganganu da malaman hadisi ke a kansa in mun dai dauka cewa zuwansa na farko kenan annabi so sama huna ya amuru bi an yuslim al'ibadu billahi wahdahu ai bi an yadkhulu fil islam annabi sallallahu alaihi yana umartar su shiga musulunci ke wal islam daga cikin lawazin din musulunci an tu'mina billahi wahdahu imani da Allah shi kadai imani da Allah shi kadai shine tahqiqu kalimati tauhid tabbatar da kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne imanu billahi wahdahu qala atadruna man imanu billahi wahdahu kace kun san abin da ake cewa imani da Allah shi kadai kun gani ko sai suka ce qalu Allah wa rasuluhu a'lam sai suka ce da Allah da ma'aikinsa su ne suka fi sani mu ba mu sani ba قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمسة أقول لك كما الإيمان بالله وحده شين شهادة أن لا إله إلا الله شيدا وباب أبو موتا ودقسيا لتنشنتا في الله مدوكة تنشركي أعبوه ربوبية الله شهادة أن لا إله إلا الله في ربوبيته tabbatar da Allah ta'ala rububiyyarsa anna lahu af'alan la yusharikuhu fiha ahadun min makhluqati Allah yana da wasu ayyuka na musamman da yake yi yake banta da su babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin bayansa rububiyya ce sannan na biyu shahadatu an la ilaha illallah fi ilahiyyati sai da babu abuta da gaskiya sai Allah a cikin bautarsa a bauta ba Allah shi kadai ta hada shi da kowa a cikin bauta أن subhanahu سبحانه وتعالى أمر عباده بأفعال لا ينبغي layan bari تلك الأفعال إلى غير الله Allah ya umarci bayansa da wata ayyuka na daban da musamman da ake ce waɗannan al'af'alu ta'abbudiyya ayyukan bauta baya halatta a karkatar da waɗannan ayyukan zuwa ga wani wanda ba Allah ba kamar addu'a kamar sujada kamar ruku da makamantansu duka waɗannan ibadatun yanbaghi an tusrafa lillahi wahdahu wala yajuzu sarfuha li ghayri Allah baya halatta a kai ga wani wani Allah kishiyar wannan shine al-ishraku billah ya zama shirka sannan na uku shahadatu شهادة أن لا إله إلا الله في أسمائه الحسنى شيء وباب أموتا da gaskiya sai لا a cikin sunayensa anna lillahi subhanahu wata'ala atba'an fi ghayatil husn wal jamal wal kamal Allah yana da wasu sunaye sun kai matuka a kyawu da cika da batsewa ku tabbatar ma da Allah madaukakin sarki wannan yana cikin mafhumu shahadati an la ilaha illallah yana cikin ma'anar shaidawa Allah madaukakin sarki shi kadai yake sannan na hudu shahadatu an la ilaha illallah fi sifati al'ula tabbatar ma da Allah mana ku tafi sa. Allah yana da sufofinsa wanda ya faɗa mana a cikin alƙur'ani manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana su a cikin hadisan sa ingantacce to duk wanda yana wa iqamu sala sai sai da sallah sai sai da sallah mutum ya ja da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah na nufin ta'atu fi ma تصديقه فيما أخبر اجتناب ما نهى عنه وزجر ألا يؤبد الله إلا بما شرع تصديقه فيما أخبر جلجة ألا منه في سيئة عن لم يسمع شيئا من لباد الأبان طاعته فيما أمر يمسى بيئة شندع من ليشي أي لا أبن من نسلم يشي أي وانت كده ما كرب إلى كماكا sannan iziti na gumana a an wajajar nisantar abin da annabi sama ya hada kuma ya tsawatar sannan wa Allah yi ubada Allah illa bima sha'a sannan ka abota ma Allah da komai sai abin da annabi sama ya zo da shi a matsayin shari'a to sai ikamu sala sai da sallah yin sallah yadda ake bukatar ayyuka sanin da sanin sharuɗanta yadda ake aiwatar da ita wa ita zakati sannan sai ba da zakka ba da zakka a cikin abubuwan da aka ware aka ce a ba da zakka a ciki wa siyamu ramadan sai kuma azumin watan ramadan kuma yanzu ya ba da amsoshi guda guda a cikin abu daya shi ne amarahum bi arba'in Allah ya umarta da sama ya umarce su da abubuwa hudu abubuwa hudu nan sai man sama ya dunkule su sai ce al-imanu billahi wahdahu sai ce a tazmuna bal imanu billahi wahdahu kun san abin da ake nufi da imani da Allah shi kadai suka ce Allah wa rasuluhu alam sai ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abu daya iqamus sala abu na biyu ita'u zakati abu na uku صوم رمضان abu na hudu ba a ambaci hajji ba ko dai lokacin ba a farlanta hajji ba wanda shi ita ce maganar ta fi ƙarfi cewa a lokacin domin hajji yana ɗaya daga abubuwan da suka ƙarshe ƙarshen farlantawa a musulunci domin jihadi ya rigayi hajji da nisa jihadi umarni da a yaƙi a yaƙi waɗanda suka kafirai an fara umarni da shi kafin a yi umarni da cewa a je aikin hajji aikin hajji kauri rafi an farlanta shi ne a shekara ta takwas bayan hijira a lokacin da garin makka ya dawo hannun musulmai daga rubar ka yi dawo hannun musulmai to a lokacin aka farlanta aikin hajji wa'azin fil nasi bi sabbi a kuka rizalan wa ala kulli dhaminin ya tina min kulli fajjin ali walillahi ala nasi bil bait man istata ilayhi sabila sai a shekara ta takwas amma su salama a wannan shekara takwas da ya aikin hajji ba sai ya nada gwamnansa na mai zama ta عتاب بن عسي عتاب بن عسي عن وقت شكرين ششافه من جوة ما لمن قد قوما لمن كنت شكرين تعشرين دقايا شيني ضمن مكة شيني لإمام مكة شيني القالي ببا نمكة سنقوم عن نفس ما يمتع أمير الحاج نوال نشيكرا شكرا شكرا شكرا تسرع تزاقيو عن نفس ما كينا تجيبنا أبوك رضي الله عنه يدنشيني أمير الحاج to shi na mai bulhaji to sai a shekara ta goma sannan an tafi sama ya je aikin hajji da kansa aikin hajjinsa na farko kuma aikin hajjinsa na ƙarshe kun ga ita shi ne wannan so da ka lokacin da manzon sama ya faɗa muku wannan abubuwan ba a farlanta aikin hajji ba وعن كرب من المضمن الخمس شين محل na لبابا sannan kuma idan aka je da hali to za ku ba da kubus da abin da aka samo a yaƙi a matsayin ganima aka karɓa a hannun abokanan gaba to za a raba shi gida biyar kashi ɗaya na Allah madaukakin sarki ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciyar da iyalansa shi yasa akwai shekarar da manzansa mai taɓa tara abinci shekara guda wanda zai ciyar da iyalansa to shine wa an tufu min al-mazlam al-khumsa sannan an je gani an an yaki an samu gani ba to ku ba da khums wato kai cikin biyar akwai wasu malamai da suka fassara suka ce wa an tufu wa an tufu al suka cire al sannan kuma wajen khamun suka fassara a matsayin al-khams suka sama khamun fassara suna da kuma ya ayyukan mutunci ga baki daya al-imamu ibn hajar al-imamu al-aini sun mutu haƙi akan cewa yakin ba zai ɗauki haka ba wasan na riwayoyin da suka tabbata shine su ne ana magana ne akan kumusi wato ɗaya cikin biyar na kasan yaki na ganima da aka sa to da kai yana cikin imani sun an dawo yaƙi? a fitar da abu kashi ɗaya a matsayin haƙƙin Allah da haƙƙin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzan Allah salama to yana cin imani yana cin ayyukan imani waya wannan kashi shine abu da Imam Bukhari rahmatullahi alaihi yake nufi a wannan babu wa nahahum 'an al-hanjami والدباء والنقير والمبتة وربما قال المخير وقال اخوضوهن وأخبروا بهن من وراءكم فانزاء الله صلى الله عليه ya يا su abubuwa guda داهو abubuwan nan guda hudu dukkan abin da maza sama ya hana su ta'udu ila an ashriba suna kuma ne zuwa ga ababen sha ababen shan kuma ba su kansu ababen sha ba ba a ta'udu ila awiyati al-ashriba ababen da ake zuba ababen sha kamar misali ka ce tuluna a wancan lokacin ko kuma ka ce kwalaje ko ma dai menene mazubi dai manzon sama ya hana su amfani da wasu mazubai guda hudu wanda waɗannan mazuban da baki ɗinsu ana amfani da su ne don giya na farko manzon sama ya hana su alhantam alhantam launi ne na zuba ɗin akan yi shi wani akan zuba abin sha sai ya ajiye a ciki a kulle to sinadarin da ake yin wannan abin da shi shi kanshi kuma yana ta abin da aka zuba a cikin sai zama ya tsoro idan mutum ya shafi shi kenan sai ya asali suna zuwa da shi sun ce daga ba'id ba'id ne daga cikin biranen jaziratul arab manya-manya guda uku nan wato makka madina sannan ba'id to daga ba'id ake zuwa daga wanda ake zuwa da alkanta sannan addu'a shi ma haka shi ma mazibi ne da ake amfani da shi wajen yi. shan giya haka annaqir shi ko annaqir malamai suka ce abinda suke yi man shi ne aka tara bishiyar dabino to sai a samu kututtura sai a fati a fati a fati a fati sai aka zuba abu abin sha shi ma yana ba da wani irin sinadari dan zuba masa abu ya juya wannan abin ya zama abun maye shine annaqir kaga ya kama da sunan wannan abin da ɗan dalilu, eh, abin da ɗan dalilu wannan ɗan hujin da dalilu ko ɗan tsugon da dalilu yake da shi ko an sha ba batu ka wannan wani mudaffas shi kuma al mudaffas shi ma nau'i ne na icci da suke da shi a wancan a wurin shi ma suna amfani da shi wajen zuba an fashe shi sai zama an zuba abin sha wannan abin shan sai zama ya kumu ya kumu ya kumu ya juya ya zama giya ko wani abin maye wanda idan mutum ya sha shi sai ya zama yana marisa ko kuma ya tsayin abubuwan da marasa hankali suke وربما قال المقدر المذكر المقير جاء بدعين شيء زعك ربما قال المقير so daga nan manzon kuma ya hana su amfani da matakai ko kuma mazubai guda hudu wanda dukkanin su suna koma ne zuwa da giya in an zuba abu a cikin su suna juya wannan abin su sa shi ya zama tsini ya tsumu in mutum ya sha shi ma kuma sai ya tsumi ya gudu so daga nan dai manzon sama yana hana ababen sha kun ga abin da manzon sama ya hana su ke. me yasa aka hana su haka me ya sa sama ya musu waɗannan batutuwa saboda ababen sha na giya a wannan lokacin an dauke su kamar abu kamar ruwa ne ya sa an sha mana batukan yadda aka haramta giya da matakan da aka bi da riwaya na na shi rafi Allah ta take cewa wallahi na rantse da Allah da giya aka fara haramtawa to da da yawan mutane da musulun ta a ce aikin farko daga zuwan manzalin sallama sai kawai Allah ya haramta giya amma sai aka bi mutane da tadari sannan sannu aka bi mutane kan lokacin da aka haramta giya kuma ta zama ta haramta har abada sahabbai bayan Allah ne masu imani ranar da aka haramta giya ga baki daya da haka aka kaci dan da ita ana radiyallahu anhu yace in inda ka je a garin Madina ga baki daya ba abin da ka gani a kwatari face giya ce take fara وقال من ذا سما سيتي مس احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم وحتى ودن ابابا دن انبتا مكو المامورات والمنهيات المامورات الاربعه ده المنهيات الاربعه ababe guda hudu da aka umurta da kuma ababe guda hudu da aka hana dukkanin ku haddace su ku kiyaye su ku tsare su bayan kun fahimce su sannan wa akhbiruna bihin wa akhbiru bihin man wara'akum wanda suka zo bayan kuma ku ba su labari wato wanda kuka baro su a gida ku koma ku ba su labari yuballigh bishahidu shahidu minkum ghaiba wanda yake nan ya isan ma da wanda baya mahallin shahid ne na hadisin shine ada'ul khums min al-iman cewa ba da kashi daya daga cikin kaso biyar na abin da aka samu a yaki to shi ma aiki ne na imani wannan dai na ƙara nuna mana ashe ayyukan imanin nan suna da yawa kamar yadda hadisi ya tabbatar da cewa bid'un wa sab'una shurba ko bid'un wa sittuna shurba ko gida 60 da doriya ko kuma gida 70 da doriya fikhun hadisin akwai nau'ukan fikhu da yawa a ciki fikhu na farko tambaya a game da ya halatta idan wasu mutane suka zo a tambayi suwaye su su kuma ta ihu na biyu su gani bayani ta yadda za a gama su a gane ta gama su sama ya tambaye su ya ce manin ƙaunu ko mani wasu sai suka ce rabi'a shi kowa ya gane a wannan lokaci sannan hadisin yana nuna halaccin a yabi mutum da abin da yake tare da shi idan aka tabbatar da cewa wannan abin wannan yabon ba zai ja mashi bala'i ba amma idan yabo zai ja masa bala'i to ba a bukatar a yabe shi in aka yabe shi sai ya riya ko ya girman kai ko ya kara kafafa ko ya ga kafafa da san zai yin kafafa amma tun da aka yabe shi kuma ya ga bugun koko yana jiji da kai yana jin aiki wani ne shi wani ne don an fahimci haka zai haifar ma da mutum baya halatta a yabe shi amma in ba a tsoron haka to ya halatta a yi rubuta sannan ya halatta a faɗa wa mutum abin da zai ba shi farin ciki shi in mun ɗauka cewa wancan hadisin cikon wannan ne manzon sama ya yabi al'ashaddu bayan ya yabi kuma kabilar su gaba ɗaya sannan addu'a manzon sama ya musu ko kuma yabo ya musu marhaban bin qawli لا غير قضايا ولا ندامة شوف من ذا سمع الدعاء يتي نسقوك لا باقي يتي باداوة هو من دين ذي أقي أبو أسك فالله حديث هنا ثبت منا أشياء كم سنة أقي الأشهر الفغم أقي وتدين الفرما لا لا غبات نجم وماس شيء سائحة شيء رجب سكي ثاباني أقي أقي رجب ومضر أقي رجب ورجيعة rajab hudar ne rajab wani watan da muka fita watan bakwai amma su rajab rabi'a shi ne sha'aban shi ya sa man sama da ya tashi tantance wanne ne rajab din da ake nufi yana cin alashirul hurum watanni masu albarma sai mun sani wa rajab mudari wa rajab mudar yace alladhi bayna jumada wa sha'ban sannan da rajab bayan masu sama ya faɗi ذو القعدة ذو الحجة والمحرم تلك ثلاثة متواليات وتنمية ما سأل الله عنه منها أربعة حرم تلك ثلاثة متواليات أفيد أعراف إذا ستة أحد أو جيبايا سونيوا ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تلكم الآن دغتت ورجه مضر في أن تنسي ساكة توالي تلك الذي بين جمادى وشعبان حتى لا تكون ربيعة أن رجبهم هو المقصود حق حق ربيعة الساعة أنا نبغى رجب نصف رجب نصف شين شعبان الذي بين جمادى وشعبان sannan hadisi yana nuna koyaushe ana son musulmi ya tambaya abin da zai zama ya amfanar da shi a duniya ya gyara masa addininsa ya shiga aljannatin sanadiyyarsa sahabban annabi sama haka take kullum tunanin shi shine me za a faɗa musu su aikata ya kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba tunanin kawai duniya ba sannan sai waɗannan abubuwan da mazu sama ya dunkula al'imanu billahi a cikinsu wato ta ni, sai da talla, sannan ba da zakka sannan kuma azumin watan ramadan sannan kuma ba da kumus sannan kuma sai manzo Allah su sama ya hana su abubuwa guda hudu wanda su ne waɗannan abubuwan da aka lissafa mana wanda dukkanin suna koma zuwa ga ababen sha babu ma ja'a annal a'mala bin niyyati babu abin da yazo kan cewa ayyuka ga baki ɗaya suna zuwa ne gwaggwadon niyya ana yin su da niyya ne sannan kuma ana sakama masu yin su da niyya إنما الأعمال بالنيات أي إنما تقبل الأعمال بالنيات وإنما تجزى عن الأعمال حسب Ana yin يم ne da النية sannan kuma sakamakon da za a ba mutum da aikinsa to niyyarsa ake kallo ba aikin ake kalla ba niyya ake kalla shi yasa za ka iya ganin mutane guda biyu sun yi aiki amma aka je lahira ta Allah ce ɗaya wuta zai shiga sai kuma ya tafi aljanna ikhtalafat an-niyya niyya ce ta saba wa in tasawa al-amal ko da aikin ya zama daidai amma ikhtalafat an-niyya niyya ta saba ذاق قصد بعمله الرب جل جلاله وذاق قصد بعمله غير الرب سبحانه وتعالى وانتم أن لا ينفاتها لأي تنسى وانتم كما تولى ينفاتها لأي تنسى فكل الجزاء على حسب عمله هو ذات قصد بقول أي تنسى kun gafi kun al’imam al-bukhari a can baya al’imam كتاب da ya buɗa kitabun iman kitabun inna wal amalu bin niyyat ba tare da ya ambaci wani baji a fanfansa ba bai ce babu kaza ba kawai bayan ya bude yin eh, bukharinsa kawai ke ya fara da hadisin inna wal amalu bin niyyat a nan kuma sai ya kawo shi a matsayin baji cewa babu ma ja annal amalu bin niyyat babun da zai bayani akan cewa dukkan ayyuka da sai da niyya da ayyukan da aka ambata mana gabaki ɗaya na amalin imani ayyukan imani to dukkanin su sun rataye ne da niyya sai niyyar mutum ta inganta shi yasa munafikai sun samu matsala a niyyar sai mushkilatul munafiqin fi maqasidihim matsalar su a manufar su ce ba niyya cikin wannan aikin da suke yi a fili su zo su rayu babu niyya idza ja'aka al-munafiquna qalu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين في قلوبهم لكاذبون وإن صدقت ألسنتهم حقنا جسيا به فجي يشهد إنك لرسول الله بلا شيء لا قيمة ذا الله والله قيمة ذا الله أما وتكذبهم قلوبهم tukazzibu qulubuhum alfinatahum zukatan su suna ƙaryata bakunan su abinda ba fatan baki take sana kawai amma a zuciya ba haka bane kaga mushkila ce al-maqasid niyoyi da niyyar nan ita ake son a inganta ita ce ake son a kula da ita sosai eh? shi yasa a yi hadisi za'ifi ne da cewa niyyatul mu'min khairun min amali ko niyyar ne ta fi aikinsa niyyar mummuni ta fi aikinsa to wata hadisi ya ishe mu kawai na al'amalu bin niyyat to da ka ana al'amalu bin niyyat abinda ake aikata aiki ana kallon niyya ne wanda ya aikin nan ne niyyarsa wallahu a'lamu bin da baya? Allah kada ya san niyyoyi shi sa suka ce niyya kala niyya tana da matakai guda uku maqamat na niyya guda uku akwai niyyatul amil akwai niyyatul ma'muli da na akwai niyyatul amal niyyatul amil niyyar mai aiki niyyar mai aiki me zai ne yake nufi a cikin zuciyarsa a zuciyarsa akwai niyyar ko babu wa yake nufi da aikinsa da yake to daga nan ne dau niyatul ma'muli lahu za zai zo niyatul ma'muli lahu wa kake ma aikin Allah kake ko ko kana nufin wani ne kawai ko kana nufin wata duniya ce sannan sai niyatul amal niyatul amal kuma da za ka yi aikin nan malamai suka ce abu biyu ne tamyizul ibadati min al'adati sai kuma tamyizul ibadati ba'dha min ba'd tamyizul ibadati min al'adati a lokacin da za ka yi ibada tantance tsakanin ibada da abin da ba ibada ba akwai wasu ababe waɗanda ba ibada ba amma sun yi kama da ibada أعمال ليست تعبدية لكنها تشبه التعبديات ga su ba ibada ba ne amma kuma sun yi kama da ibada ta ta buga mana misali saka tsani saka tsani yi kama da alwala in ka ga wancan na saka tsani ka ga wancan na alwala ba za ka yi bambanta da suke ba niyyar su ce za ta bambanta mai saka tsani yana yi ne domin ya ji sanyi musamman wannan zafin da ake yi a ɗan ga fuskar shi haka na kwaskwari ma a ga ɗan fuskar shi ba ta da ƙazanta shi kuma wancan yana so ne ya yi domin ya tsarki ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye a gaban Allah a matsayin mai tsarki ka gani ne sun bambanta niyyar su ta bambanta haka wanka da wani zai zo kawai ta fara ruwa a jikinsa saboda yana jin zafi littabar gudu kawai so yake samar da sanyi a jikin ya ji sanyin jikinsa shi kuma wancan wankan tsaki yake janaba ko kuma kage niyya ce za ta bambanta kaga tamizul ibadati lil adati ce to sai kuma tamizu ibadati ba bi hanin ba sannan su kansu ibadocin a rarrabe a rarrabe su da tahiyatul masjidi da mutum zai bayyana ta yi sun masjid ya daidai ko a karatun sallarsa da karatun sallah da sallah asuba wani biya ke musu ta da suwa kuma ke karantawa sai zai bambanta sun ka zo ka tarar da wasu mutum biyu suna yi niyyar wancan yana yana sallah asuba ne wannan kuma yana sun masjid watakila ba hajjara ka a talfajin ita ba rakawai guda biyu da ake kafin asuba niyya ce za ta bambanta su so daga duk wani aiki da mutum zai na ibada to niyya wajiba ce shi yasa malaman mu suka fitar da ka'idoji da yawa wanda an sha batu a wani lokacin da aka karanta waɗannan wancan hadisin a baya an karanta shi an ambace su عن أمر رضي الله عنه حديث إنما الأعمال حديث إنما الأعمال بالنيات daga sayyidina Umar radiyallahu anhu in ba a manta ba hadisin nan da ke bayani yake cewa innamal amalu bin nijat ayyuka ana yin su ne da niyoyi sannan ana saka su ne wa gudan niyoyin ba wa qad taqaddama fi awwal kitab hakika ya gabata a farkon littafi shine hadisin farko a cikin wannan littafin innamal amalu bin niyat wa zada huna ba'da qawlihi amma kuma a nan an samu wani bayani wanda ba shi a waccan riwayar ta farko da aka ambata mana wa in kama da kullum ri'in manawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa da baqiyan hajj wa in kama da kullum ri'in manawa kuma kowane mutum li kullum ri'in wannan lamun san ana nufin lamun milki ko kuma lamun jaza' lamun ce da ke nuna sakamako wa in ma li kulli mri'in banawa? ai wa in ma li kulli mri'in jaza'u ma kowane mutum yana da sakamakon abin da ya niyyar sani shi yasa manzo sama sai buga misali da hijira a matsayin aiki ne wahala a wancan lokacin da ake yi kuma Allah ya ce dole a yi ta dole idan aka je garin kafarai za a muku jihadu da'awa ana umarta su ne da abu uku abu na farko su musulunta abu na biyu idan sun musulunta su bar garin su su dawo garin madina domin su karfafi daular musulunci kagon da kenan idan sun ce ba za su musulunta ba ba za su hijira ba to sai su ba da jizya sai su ba da jizya a matsayin kafaran amana in suka ce ba za su musulunta ba balle magana hijira balle a ce kuma eh, su suka ce kuma ba za su ba da fiziya ba yanzu abin da za a yi kiyaye ce su kaga hijira manzan sama ya buga misali da ita wajiba ce dole mutum a wancan lokacin ya bar garin ya dawo garin madina to sai annabi sama sai ya ce to hijiran nan idan mutum bai yi ta dan Allah ba ya yi aikin banza idan ya yi ne don wata duniya da zai samu ya ji ana samun annan sama yana ba da wasu abubuwa a garin madina yana ba da wasu ababe a garin madina mutum ya tashi ce shi ma ba zai saba shi ya kashi ke ko ba dole bane a bashi man kana yuridu al'ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman turi. ثم جعلنا له جهنم يتلاها مذموما مدحورا أما من أراد الآخرة وتعالى أتاها وهو مؤمن أولئك كان سعيه مشكورا كل نعد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ليس شيء فائدة ولك إن كلفة دنيا ما بني ألا يباك دنيا ما بني قسام دنيا wanda ya nufaci duniya ba dole bane Allah ya bashi duniya amma idan ka nufaci lahira kuma bai da lahira shi wanda ya nufaci duniya ba dole bane ya samu duniya sannan kuma dama ba yi da lahira ya ce ba mun shi da lahira wanda kuma Allah ya ce wani wal akhiratu khayrun wa abqa lahira ita fi alheri Ta fi fifiko wa abqa kuma ita ce ta tafi dawwama wannan fariya ko da ka samu shekarun da aka ji ba baka sai ranar za ka yi in kai shekarun da za ka yi shikenan da an ka ba ila duniyar tafi ta baka ko kuma kai ka tafi ka baka ko kuma ba ta fita ba ta tafi ba ta baka ba ka shi kana kallon ta amma ko ba za ka iya cin ta ba an zare maka duk ababen da suke da daɗi da an sa maka dokoki an ce wanda su an sa ba cin kaza ba can kaza ba cin kaza ba can kaza to sai kuma ne shi ne wannan amma wa man arada al-akhirata wa ta'alaha sa'yaha wa huwa mu'min ulati kana sa'yuhum mashkura amma in lahira mutum yake nufi to Allah madaukaki sai ba shi lahira kuma ya ba shi duniya ya ba shi lahira kuma ya ba shi duniya lahira da ba ta ce sannan kuma duniyar sai Allah madaukaki ya ba shi ita dama duniya Allah yana ba da ita liman yuhib wa liman la yuhib haka hadisi yace sahihi inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'ti ad-din illa liman yuhib wanda kaji Allah ya bashi addini to zaɓi kuma Allah ne Allah yana san shi amma duniya Allah na bada ita ga kowa yanzu duniya hannun wa take hannun musulmai take wani musulmi da ka gan shi mai dukiya yaran yahudawa ne in na ce yaran yahuda ba ina nufin suna sa shi ya bauta musu ba ina nufin su duke ke hannunsu shi kawai ana san mashi ko kuma kawai dan kanti ne shi dan tsaron shago ne amma duke tana hannunsu su suke juya wani kiristanta ta su ce sai da kai wani kiristanta a duniya ba a amerika ba kawai a lokacin da ta tafi a duniya kai ga wani kiristanta yahuda ce da dukiya wannan da ba musulmi ba wanda ba musulmi su suke da duniya kimiyya ta su ce abin da technology kere-kere na su ne kimiyya ta su ce ilimin zamani da boko na su ne su suke jure duniya da suka ga dama makamai na su ne duk kasar da ga sun san mata suke yi sun ga dama ta mallaka sannan sai su san mata da gandan za su kalli ƙasa ta ce a rusa ta shi nan ta zo kwanci dama ce Allah ya ba su to kai da kakkan musulmi dan ne za ka zo zauna ka yi biyu biyu ka sha wuya a duniya kuma sannan ka je lahira ka shiga wuta tun da duniyar ta zama ta su. ba ce kai ma kai kakkace ba kai ne ma in son samu ne a ce duniyar na kwace ta daga hannun da dawa hannun musulmai Kamar in bai yiwu ba kai ka nemi can ta gantar ba ka ba sai ka biyu biyu to kage ita ce ka'ida saboda ka niyya babba a baci mazo so mai buga misali da mata mace a matsayin mazo sama zakara al-khas wa arada al-am hijira yake magana kai amma ba hijira ba ko kowane aiki akwai masu yin ayyuka da yawa saboda mata kamar kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فقالوا امرأة مجي فمن ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله دون لي هجرات ان لا كما يعني إيه ان يجي حديد عن نفسه صلى الله عليه وسلم فهجرته الى الله وتاكم كل هجرة تناك ألا ورسوله كما من زنت صلى الله عليه وسلم في مسا شيدا شيوا تبت وانا هجرة manzan sama ba zai ma kowa shaida a kan niyyarsa ba manzan sama la ya shahadu li ahadin ala niyyati ba wanda manzan sama zai domin niyya sirri ne tsakanin bawa da ubangiji ɗaya daga cikin magabata yana cewa al-ikhlasu sirrun bayna al-abdi wa 'abdi la ya'lamuhu malakun muqarrabun fayaqubahu wala shaytanun mub'adun fayufsidahu ikhlasi niyya sirri ne tsakanin Allah da bawansa mala'ika ma bai san me kake yi balle ya rubuta shedan bai san me kake yi ba balle bata ba wanda kan ka gani ka ta lalace kai da kanka haka ita ce ka'ida manzala sama ta yaya ba zai mutum shaida ba a sama a ranar gobe alkiyama zai ga duk mutane ga su nan ce mutane na su zo jin mutanensa ne ita sai ga ana wasu ana kora wasu alwan mata Allah ga alama na ta ta'al wala a tare da su da alama sunna mazu sama sai ce dukkanin su mutanen sa da cewa ah, ta in la tadri ma ahdathu wa ghayyaru ba'da ba ka san abin da suka kirkiro na bid'a ba bayan ka sun canza jini. يوم السمي شيء فسحقا فسحقا أي شنغ بدس وعي شنغ بدس حاجة ما السمى لا يعرف نوايا لسنية السمى وشيني وانا سودة كمية غبار أماتي وسرد باقي الحديث أن سورا حديث كمينا شن عن عم بكيش عبايا شيني حديث فقو كما يلي أكفت عمنا عن أبي مسؤول رضي الله عنه عن النبي صلى قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة daga abu mas'ud abu mas'ud shine ukbatu bin amir ukbatu bin amr ukbatu bin amr al-badri wannan sunayen guda biyu suna rikicin da mutane akwai ukbatu bin amir al-juhani wannan ba muhajiri akwai ukbatu bin amr al-badri malamai suka ce badariyarsa ba badariya ba ce ta shahada ba ya zo wajen ba ne ba da shi aka yi yakin ba yadda imamun bukari ya ambace shi amma malamai da yawa sun tafi akan cewa badariyar ta tabaskani ce zama ne a wajen ba wai ya zo yana cin waɗannan dari da sha wani abu bane wanda aka yi yakin badar da su shine abu mas'ud uqbatu bin amr yace annabi sama yace idan an faka rajulu ala ahlihi faqatan yahtasibuha idan mutum ya ba da wani abu na dukiya ga iyalansa yahtasibuha yana neman lada a wurin Allah madaukakin sarki fa huwa lahu sadaqatun to yayi sadaka ka ganiya yahtasibuha yahtasibuha an yaqlubu al-ajra min Allah biha yana neman Allah ya baki lada shi al-ihtisa ai shi yasa ake cewa mai da'awa muhtasib eh shi yasa shi shi kuma aikin da'awa ake cewa al-ihtisab al-ihtisab ay talabul ajr can ai cewa ce ko la nuridu minkum jaza'an wala shukura ko hisba a ciki قل لا أسألكم عليه أجرا قل لا أسألكم عليه مالا تشير حسبة سينا الأمر an إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر abu idan aka إذا أكا باعي sannan a hana yin wani abu aka ga ana yi mummuna a hana yin aka ga bayyana sannan kuma mai kyau a ce a yi idan aka ga an daina yi ba a yi shi na alhisba to alihtikar shi ne tsalabul ajri min Allah neman lada a wurin Allah ko kuma raja'ul ajri min Allah fatan samun lada a wurin Allah madaukakin sarki mutum ya ciyar in an ce nafaka annafaka lafzun yashmalu al-it'a ya kunshi ciyarwa amma dai a takliban sai in sun tafi fasar al'insa ko annafaka sai su ce ciyarwa a'a ciyarwa e daga cikin annafaka ne annafaka samun mace mace wajen zama nafaka ne in gidan haya ne karka biyan kudin haya in gidan ka ne karka da ya lalace a tsawon a rika canza suminti a rika canza fenti ko yana cikin nafaka in kudin haya ne in na biya na haya ne aka biya mata kudin haya yana cikin al'infaku alaiha sannan ciyar da ita shi ma yana cikin Ba, waɗannan sharaɗan ce da suka sanannu wanda an ba mutum aure a kansu masu ɗaurin aure wanda zubin suke ambatar su sanannun waɗannan sharaɗan jansan su eh? an san mutum ya auri mace to yanzu shi ke duk waɗannan abubuwan da ake mata a gidansu yanzu shi zai dawo ya rika mata shi ya sa wasu malamai suka ce ba a nikahun siya ya yi da kyau nikahun siya shi ne mutum ya auri mata sai ta ce masa to ba komai kawai shi zai rika zuwa wajenta in ya samu dama domin ya rika saduwa da ita abinci ba ya bata ba ba zai canza mata ya eh, tufafi ba ba zai bata wajen zama ba tana da gidanta katoto shi ke da kafin nukiliyar ke wasu malamai suka ce bai halarta ba me ya da shi kenan duk shuhud na aure ba su ke domin hatta ma biyan bukata ta sha'awa sai ta ce masa ya samu dama ya domin bai samu dama ba kai yanzu sai amfani wannan awar kawai dai ita tana cewa ne a ce tana da miji kitabun Mikiya, a ƙasashen laraba ya yawa kusan mu a nan baki saboda su za ka iya samun mace ce wani mijinta babban mutum ne ya mutu na jin tsoron aure ta na farko ne ba za ta biyo ka gidanku ba gidanka tana da gidanta irin da ke goma nan sai kuma kana da fata kaga daga jin sunan shi fata ko da hausa da fassara hausa da damuwa to kana da ɗan fata ka kare ba za ta biyo ka ba ta ban teji ya goma ta dawo fata ta koma teji. Eh? to ka gani to sun kasashen laraba suna da irin wannan to shi yasa ke auren ya yawaita a tsakanin sa akwai masu cikin malaman zamani kowanne wanda take ganin halatta ne ba laifi bane wasu kuma suna ganin baya cikin auren raki waɗanda suka halatta a musulunci da shafin nisya haka ake to shi ne wannan manzan sun yake cewa har abin da za ka idan ka ba matar ka ciyar da ita ko ka kama mata a tamfa ga shi ka kara matsayi a wajen ta sannan kuma ga lada ai da mutumin da ya rike gidan shi da kyau da wanda kuma yake saka-saka da gidansa daidai suke wani ba daidai suke ba da aka ce maka da gidan nan ko mai gidan ne ba Kayyace kai ne mai gidan komai ga zama sai kake yi in ma tana kwasa albashi ta ka kalla albashinta ki ta tara kayanta amma ta hakokinta ka ba ta in ma gwamna ce shi ke da. in akwai gwamna in ma shugaban kasa ce ta zama shugaban kasa to kai kuma ga kai da kake kake ka albashi to in ka kwashi albashin ka ba ruwanka da ita ka yi ce ba nan gida ka aje shine shine namiji ai eh. wadda ma an faƙo min amwalihim shine rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wannan dukiyar da kake bada ta ita ce mai gida yasa wanda suke son su zama mazajen hajiya kawai shi nan su zama takarkaru suna suna so sun tsara ɗaya daga cikin makasudin jawad manufofin aure daga cin manufofin aure akwai ɗaukar nauyin mace wacce take mai rauni an halice ta ne daga rauni farkon ta rauni tsakiyar ta rauni ƙarshen ta rauni ita la ta ƙun bi nafsiha almar'atu la ta ƙun bi nafsiha mace ba ta iya tsayuwa ita da kanta ta kullum rahina ce a jinjina take a jinjina take wannan ciyar da ita ɗin da kake yi ka tufatar da ita ka bata abin da duk ake badawa da haƙoƙinta to in ka nemi lada niyyar ka Allah zai kalla sai Allah ya baka lada kuma ka ƙara matsayi a wajen ta ka ƙara ɗaukaka sabanin kuma kai ta bata fa zai kama kai da laifi shi sa mutum ce hatta ma taj'alu fi fi ra'atik har abin da ka sa ma matarka a baki bakin salatinka ko ka ɗauka ka bata kaga a tafsirul haqiqi ka siyo ka kawo kuma idan an zo saboda tsabagen soyayya ka ɗaukar abincin nan kana sa mata a baki ko kuma a tasirin majal hatta ma ta ja'alu fi imra'atika har abin da kake siyowa ka kawo mata gida ta dafa ta ci to shi ma yana cikin ne yana cikin sadaka Allah zai baka ladan sadaka shi yasa masu sama ya yace sadakar da tafi kowace ita ce sadakar da za ka fara ba iyalanka yace nan ta wuri. ka fara ba wanda aka dora maka nauyin ka kula da shi kada ya zama ne na waje ya koshi amma kuma na cikin gida na cikin yunwa ka zama inuwar gidanya, shi na nesa ka a'a zama ka daura babban inuwa kowa ya zo karkashin ka zai sha rayi na kada da kai su sha sannan ka tafi nesan ma ka ba su haka kishiya ba kishiyar wannan macen idan ita take da dukiya ibnu mas'udin radiyallahu anhu mata tashi ta ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ina da dukiya kuma ina son in yi sadaka amma miji na Abdullah ibn Mas'udin ya ce ni na fi cancanta da 'ya'yan shi mutan wanda ne ce fara magana da Abdullah ya faɗi gaskiya ce kina mace kina da abu mijinki kuma yana da bukata ku shi ya fi cancanta ki fara taimaka masa ki rufa masa asiri ki rufa maka ko kun shi ma na hadisin yana magana akan niyya yahtasibuha ko ya dauka yana dauka a cikin zuciyarsa cewa wannan aiki ibada yake yasa aure idan an an fahimce shi a matsayin ibada to ba za a samu damuwa ba amma mafi yawancin matsalolin da ake samu a yau su ne jahiltar abin da ake ce ma'auran ba a ɗauka matsayin ibada yake shi ya sa shi kawai jin yake yi ai ya za a yi a ce wata ta zo ta cin mishi abinci kagamci ya zama takare babi na ƙarshe a cikin kitabun iman babu ƙaunin da sama addinin ku. annabi sama ya ce addini nasiha fadan annabi sama da yace addinun nasihatu addini nasiha ne abinda ake ce ma'an nasihatu malamai suka ce iradatul khairi lil ghairi iradatul khairi lil ghairi abinda ake ce ma'an nasiha kan alkhairi ga wani to addini gabaki ɗayansa na musulunci ne fata alkhairi shi ko alkhairi ba yi da ma'ana da za a ambace shi alkhairi ko alkhairi alkhairi ne alkhairi iyaka wasu malamai sun yi kokari suka ce ma yusabbihu suhuran abadiyya abin da ake ce ma alkhair shi ne abin da zai haifar maka da farin ciki na har abada shi ne ake ce masa alkhair kama an na zikkahu sharra ma yusabbihu laka al'alama al'abadiyyata abin da zai haifar maka da bala'i da raɗaɗi na har abada shi ne ake ce masa sharri to nasiha ka nufaci alkhairi ga kowa شين أكتب نصيحة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصف لكل مسلم سجدنا جابر جرير بن عبد الله البجلي ليلة لك صحابان عن السلام يشي نام من زال سما شفع وتناي مسا مبايعة لا دور عنه لا كان هننسى من زال سما يا يديا كعبة shi da ake ce masa al-mubaya'a eh shi ne ja'alu safaqati an taj'ala safqataka ala safqati al-mubayi'i ka dora hannunka akan hannun wanda kake ma mubaya'a ba haka ake ciniki ai in ka gama siyayya kai ko sai ka kamo hannun wanda kai siyayya a wajen sa ke haka wato ka yadda shi ma ya yadda ka ba shi kuɗi ya baka kaya kun yadda shi kenan to haka mubaya'a da ake ma shugaba shugaba idan aka zaɓi shugaba ya zama shugaban al'umma to duk zai zo ya shimfiɗa hannunsa a rika masa mubaya'a ana yadda ana yadda ana yadda kowa ya sa hannun shi nan ya ce ya ɗau alƙawarin zai tsara dokokin ƙasa zai ba abin da aka sa shi zai nisanci abin da aka hana shi sannan ba zai yaudari ƙasa ba ba zai ci amanar ƙasa ba zai yadda da shugabanci duk abin da ya kamata a yi makasa zai makasa jarir bin abdullah al-bajali radiyallahu anhu yace na zo na manzo sama irin wannan chaffa ala iqamis sala na da alƙawarin cewa zan ta sallah haƙin koma ga Allah wa ita'i zakati kuma zan ta bada zakka haƙin koma ma Allah wa nusi li kulli muslim sannan kuma zan yi ma kowane musulmi nasiha zan nufa ta alkhairi a gare shi nau'ukan annusku li kulli muslim suna da yawa na farko daga cikin taimake shi a inda yake bukatar taimako a taimake shi a cikin da yake bukatar taimako taimako ne na kuɗi taimako ne na matsayin ka kake da shi aiki yake nema ka nema masa aikin nan kai kuma kana da damar da za ka nema masa aikin nan shi yana ciki wa idan mu'un afda ilayka salihatan min mal min ijahi fa ka'annaha min malihi in kai ma mutum wani abu da matsayinka da Allah ya baka to kaman ka masa ne da dukiyarka وكاجا والنص والنص لكل مسلم فانا تقسم عن نص لكل مسلم شيني عن تعزه اذا رايت فيه انفعالا كما توعد بالحكمه كما توعد به الاجتماع نتيجه idan ka ga ya أبو مرة كنت mara kyau to ka ware ka da kai shi ka a wane shi don ka zo ka masa tereri abin da alimamu shafi rahmatullahi Allah ya ce ke kenan ta'ammudni bi nusri ka bin Wajen wa jannibni nasihata fil jama'a فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ in أرض استماع فإن خالفتني وعصيت عمري فلا تجزى إذا لم تؤض طاعة yace ka saba in za ka min nasiha ka kebe ni daga kai sai kai daga ni sai kai ka guji min nasiha a cikin mutane yin nasiha a cikin mutane nau'i na cin mutunci ni ko ba zan aishi wannan ba idan ka saba mun kai haka ka zo ka ce za ka ci mun mutunci a cikin mutane to kar ka damu idan ni ma na saba ma kaga shi ne wannan ka keɓe shi in ya kama dole ba za ka iya nasihan nan ka keɓe shi ba to sai kai ma bado akwamin ko ma bado hijabi sakayen manzan Allah sama kenan wasu sun yi laifi sai mun sama ya zo ya ce ma ba mu rijalin ba wanda ya san waɗanda suka yi su suka yi su ce ya samu wasu mutane ne yi ka za su yi ka za, su duk wanda da shi ake shi kenan bayan wanda ya ci wanda ya ci abin da din agwagwan makwabcinsa ne sai a ga yana so ta kai shi وعنه رضي الله عنه قال إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي جرير بن عبد الله أو رواية نازو وجم من زم ألا صلى الله عليه وسلم نامت مبايعة هي من شرعية والنص لكل مسلم واجبين كي فيها حقوة المسلمين فبايعته على هذا حينما من زال ألا ثم مبايعة كاملة. Inda ita ce ka'ida, to akwai wancan riwayar ta hadisin addinin nasiha ta kul malima wal lillahi wal kitabi wal rasulihi wal a'immati al muslimin wa ammatihi kuwa ya san shi mun karanta shi a cikin al'amarin nan da wuriya Allah madaukakin sarki ya tilace mu wannan shine karshen kitabul iman a cikin wannan littafi na tajridus sarih bi ahadith al jami' سنة حديثنا الإمام الزبيدي رحمة الله عليه يتتغاس كما يدي تحيكوس عن تنطي البخاري أتل بتاقه فينا الله يبارك فم أيكي لأبن مكجي الله سبحانه وتعالى يتمكين الله تعالى من إيماني الله يتبت الدموع متين مبينسى ما سبو كامة مبين من زنس صلى الله عليه وسلم الله يتاك إيمان من يزمك كتشي kuma wannan shine karshen karatun mu insha Allah a wannan zangon saboda azumi ya kusa kuma akwai ayyuka da yawa a kan mu yana yi wa ko na ce su za a ci gaba da karatun ba za ku gani ba mai zuwa to da gara ya zama an kulle a ka'ida ba a kulle kowa zama makarantar malam da na albarkawa ba ko kuma ku jami'a fani sau ko da haka sai Allah kai mu bayan sallah ai azumi lafiya muna jawo hankalin mutane game da taimako ana jawo hankalin musulmai akan taimako wata ne na kyauta za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wata ramadan ya zo to ya fi iska kyauta iska da kake ganin ta idan ta zo ta bugu wa take zaba ba ta zabe kowa ba shi take to haka manzalin sama yake idan azumi ya zo ya ma ta tabi'a ta kyauta ce To amma idan azumi ya zo fa manzalin sallama fa komai ya samu badawa yake to da kan mu zama muna da wannan tabi'a za ka je ka ga wasu layukan ko wasu unguwannin ko wasu masallacin ɗin wannan tun daga farkon ramadan har zuwa ƙarshe ba za ka ga wani bawan allah ce ko da tiya ɗaya ba ne ya rarraba mu mutane ba magana irin wannan kamun da ake ba ko kunnen da ake da kosai duk ba za ka gansu ba ya kamata al'ummar mu ta zama ba haka ba mai koyi da larabawa idan ba kai koyi da balarabe a komai ba to ya kamata kai koyi da shi a kyauta kasashen laraba ba su fi sau da arabia ba hajjar kasashen su da suke da talauci sai ramadan din nan ya zo to suna da abubuwan da suke ce musu mawa'idur rahman kabaki na Allah mai rahama ba yadda za a yi wani ya azumi ya buɗe baki bakin shi a buɗe dawa akwai wanda suke buɗe baki ba buɗe baki suke ba bakin abu ɗaya yake to ba su komai ba kuma ba abin da za su yi buɗe baki da shi ko musamman wanda yanayin da ake ciki a irin ƙasarmu akwai buƙatar waɗanda suke da hali in ka ce sai wani mai dukiya in ka ce sai mai dukiya an sha mana nasiha in kana da naira ɗari aka yi wa'azi a kan sadaka ka iya ware naira goma ka bada in kana da dubu ɗaya za ka iya bada ɗaya watan in ka samu naira dubu goma za ka iya bada dubu ɗaya dubu dubu abin da dubu ɗaya a ciki an kana da dubu ɗari za ka iya ba da dubu goma an kana da miliyan za ka iya ba da dubu ɗaya abin da yake ya samu ba ma iya wannan shi ne tarbiyya ta ruwa da nake da ita bai kamata cin al'ummar musulmai a ce azumi ya zo ana samun wani bangare wasu suna fama da yunwa ba ya kamata masu hali da waɗanda suke da hali can sama da waɗanda suke da hali matsakaita matsakaitan masu kuɗi da kuma waɗanda suke su a sirrin ne masu ba a kasan suna da kuɗin ba dukkanin su yi amfani da damar da Allah maɗaukacin sarki ba su dama ba ta dawwama dama ba ta dawwama akwai lokacin da dama za ta zo ta kuɓuce maka ba yi abin da ake buƙatar kai ba daga mutane su zama sun ba da wannan taimako sun taimaka a ciyar da bayan Allah abinci ko ka raba musu ɗanye ko ka raba musu ka tare da raba da facci alkhairi ne wannan ƙasar masar da na je kwanan nan ana ban labari ce za ka ga mutum aka nuna min wani mutumi tebur yake da shi na sai da kaya a can kasuwa aka ce amma idan azumi ya zo ka ga irin yadda yake ciyar da bayan allah abinci sai ka ta yana cikin masu kuɗin dubai sai ka zata wasu manya-manyan soso yake da su da kaya amma a tebur yake kasa kayan amma mu ba mu da wannan wani ɗalibi ya ban labari yake cewa wani makwabcin shi suna zaune a Najeriya ne suna zaune a irin bene haka za ka samu dama su bene hawa bakwai a masar da kafa ka za ka haifi ya kai inda ya sama saman da karuwa kudin ka na arha to ga shi ga makwacin shi shi ke nufin sai nasa an kasar masa ya zo yake ce masa kai ga ka ba kasar kuma kuma ka zo karatu na kuma gashi kana da mata har da yaya waya kake ka rayu ita Allah ne ke gudanar da rayuwar mu ke ce don Allah an ka yadda duk wata ka baka junai ɗari biyar junai ɗaya a matsayin naira ashirin take a yanzu to ashirin ko ɗari biyar nawa kenan dubu nawa dubu goma ha kai sun koko ba san littafi ba wanda da yi littafi zai shi ashirin ko ɗari biyar ha so ashirin ko ɗari biyar nawa dubu goma ya ce duk wata zai ba shi kamar a ce dubu goma ya ta bashi ya ta bashi ya ta bashi ran nan kawai ke ya tafi ya shiga kasuwa ina shiga kasuwa kawai sai ya ga mutum da ɗan tebur haka ya ta kaya yana saidawa sai ya gashi na sai mai shi ne koko ya zo ya zauna ne ko ne sai ya dawo sai ya ga shi ne a ah, kai assalamu alaikum suka gaisa ya ce ka zo siyayya ne kana jiran wani ne sai ce yi nan ne wajen da muke sana'a ta sai ya haka sai ya shigo shi a nan kake wannan kayan ka ke nai ce wallahi su ne kayan da yake saida shi ku dan Allah yadda ka hada ni da Allah wani lokaci shi ma zan hada ka da Allah dan Allah ɗari biyar ɗin da kake bani ka daina bani wani shi yana tausaya masa ya za a yi da waɗannan danyen kayan duk wata ya ɗora ma kansa waɗannan kuɗaɗe sai ya bashe mishi da kuka ya ce yanzu ka sani ko ɗari biyar ɗin nan da nake baka duk wata ta jure ita ce Allah yake samun albarka ce don Allah aka ce in daina baka ya ci gaba da bashi ku suna da wannan halin za ka ga mutum ya zo ɗalibanmu na Najeriya in ka je ka gansu ne za ka ke ganin su je su makale su ki dawowa ba wata ƙasa ba ce wadata in ka je kana rayuwa a cikin ƙasar masu za ka ga talaucin su irin namu ne wani wajen ma ya namu ne talaucin ya fi haƙƙi fiye da nasu amma irin waɗannan mutanen da ake da su duk masallaci akwai jam'iyya khairiyya tana da marayu maraya ɗaya biyu uku ba kun marayu mu da nake da su arba'in ashirin maraya maraya maraya sai ka ga masallaci yana ɗaukan marayu wannan sun fi sun fi ɗari biyar da makarantarsu da tufafinsu da komai kuma hidimarsu ba wai sai sallah ta zo a ɗan musu tsumma ba ko da yaushe an ɗauki nauyin rayuwarsu gabaki ɗaya sannan kuma ga marayun da suka baro ƙasarsu ina nufin marayun da suka baro kasar suna da ubanta a kasar su amma sun koma can sun zauna suna karatu akwai masallacin da na je shi limamin masallacin ne na dukiya da kanta yana da dukiya ka'ida ita ce za ka zo ka zauna kai hajja a masallacin in kai hajja a masallacin kana zuwa hajja to duk wata za a za a hanyanka maka albashi sannan duk wata hidimar ka da ta taso kawai zuwa za ka yi ka faɗa musu ka ce kana da hidimar kaza sai su ɗauki dukkanin junai su baka amma ba mawucin da ya kai ɗan Najeriya ko ɗan Najeriya ahli sunna ba wanda ya kai ahli sunna ku kuma ba kan mu gaskiya sunnan mu kawai ta sallah ce kaga mutum za a yi sallah ya ce ta kamfani gwiwa yana da kyau ai amma ba shi kadai bane sunna in kana son ka gane sunnan mu ta baki ce mafi yawancin mu to a ce a bada kuɗi nan da za ka ga mutane wani ya fita can kofa wani ya fita can kofa wani ya fita can kofa yanzu na zan ce duk a tara kaza a nan masallacin kan da ya fita siya ba da naira ashirin za ka sha mamaki yanzu naira ashirin tun da ake tara a nan masallacin kusan bai masu tara kudin nan nawa suke tara kullum ai ta magana Sai ranar da masu tunatarwa ma ka ga da kuma faɗa za su yi mutane akwai haushi abin kira to haka azumin nan zai zo mutane su ta karman je su ta abin nan wani in ka gan shi abin zai kayan maka da hankali wani ya ce maka da abu kaza ya buɗe baki wani ya ce da abu kaza to kaga dai ga azumin nan dai za a yi shi da zafi in ba wani ikon Allah ba to dan Allah ka ku hada mutane zafi ne. talakawa a taimaka musu duk masallaci ya kamata akwai irin waɗannan mawa'idin rahman ya zama duk wanda ya taho masallaci in bai yi buɗe baki a gidansa ba to ya zama akwai abin da zai yi buɗe baki a cikin masallaci ko mutane mutum ɗaya wani zai iya ɗaukar nauyi tun farkon azumin wata ramadan har ƙarshe ya ci gaba da yi amma wani yana kallon sai wani alhaji ne zai ya kamata mu wanda ni nasiha ta kenan ita na farko fa sauran abubuwa kuma dama malamai duk za su cin ana nan ana ta an fara ma buɗe ba an fara yin maganganu kan azumi da hukuncen sa ana ta amma ni dai wannan abin shi ne ya fi min hankali ga al'umma yadda take shan wahala ya kamata a sanya ma al'umma a samar da kayan shaye-shaye na halal a kayan da samar da kayan ciye-ciye azumi duk masallaci akwai wannan makwabta a taimaka musu wanda duk ya san yana da makwabtan da ba su da shi ya rarraba musu ababen da za su buɗe baki in ka ce da su fa mutum da in ka ce da shi manzo sun ce kana da ladan shi to ka ce da mutum biyu ka yi azumin ka mutum biyu kuma ka ce da su za a baka misali a ce an baka lada goma naka na azumin ka da kai azumin ka ya sha to kuma za a baka lada goma na mutum ɗaya mutum biyun lada ashirin mutum ku lada talatin in ka ciyar da mutane goma kana da lada saki ɗari ya kamanta in naka azumin ya samu tasgaro ya samu matsala da wancan sai ta tsira ninkin ba ninkin ba hadisi ne wannan ba yasin malamai ba ko kuma wani abu na tafsifai hadisi ne sahihi ladan mutumin da ya ciyar da mai azumi to daidai yake da ladan wanda ya azumi sannan bayan ladan shi kuma shi ya azumi shine abu na gaba shine a watan sha'ban ana azumi a cikin su ana son a yawaita azumi a cikin su a ruwaito yana yawaita azumi a wani wata bayan ramadan ba kamar yadda yake yawaita azumi a watan sha'ban al-imam ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alayhi a cikin labaikul ma'arif sai yace azumin da aka shar'anta a yi a watan sha'ban da kuma azumin da ake yi bayan an gama ramadan na shawwal wato sittu shawwalin kenan suna zama kaman asunan ba na sallah Sai kafin zahar ana son ka sallah sannan kuma bayan sallar la ana son ka sake wata sallah da ta kafin da ta bayan dukkanin su sunan su nafila to shi yasa sai ake son kafin azumi mutum ya zama ya yi makansa tarbiyya ta yin azumi in na farilla ya zo zai sha wahala ba ya saba da sannan kuma idan aka gama azumin watan ramadan kuma ana buƙatar ya zo mutum shi kuma ya bi da shawwal kaji ya zama kamar sunan rati ba kenan da ake yi masallar farilla iyaka malamai suna da saɓani akan hadisin idan ta safa ramadan fala ta idan ta safa idan ta safa sha'ban fala ta suma idan azumin idan watan sha'ban ya kai rabi ka su yi azumi wasu malamai suna ganin hadisin ya inganta wasu kuma suna ganin bai inganta ba wanda suke ganin ya inganta in azumin in watan sha'aban ya kai rabi ba za ka yi azumi ba wanda kuma suke ganin hadisin da inganta ba to su suna ganin za a iya yi har zuwa ƙarshe kuma magana ta tafi inganci cewa gashi nan shi ya sa ma su ne ce ka yi azumin tariyar wata ko tare da ba a ba da dama a ci gaba da yin azumin sha'aban din ba har zuwa ƙarshen sa kusa da ƙarshe kenan da ba a yi mutane magana akan kasi azumin karyar watan ramadan ba so da haka a yawaita yin azumi a wannan watan da gudun iyawa musamman kuma azumi an ana zafi ka daure ka iya yi in za ka iya yi yana haifan da mutum Allah shayar da shi ruwa mai daɗi aljanna kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi mutumin da ya haƙurtar da ya jure ya azumi a lokacin da ake tsananin zafi to Allah mada kuma su zai shayar da shi ruwa zai sanyi ranar gobe alkiyama sakamakon wannan rana da zafi da ya sha kuma ya jure a kan to da muna roƙon Allah mada kuma su ya kai mu Ramadan lafiya lau sannan Allah ya ba mu ikon taimaka ma waɗanda ba su da shi Allah mada kuma su ya taimake mu ya cire mana rowa ya cire mana kyashi صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين